wannan an kare sai annabi isa ya ce ai yanzu ba batun zama ba ne annabi isa ga munan fashe ce a yanzu tun da na saukon ga batun dujal ya kare da dujal dujal zai kawo musu hari da ya samu labarin annabi isa she fara shekawa da gudu annabi isa dai bi shi har yanzu ya same shi cikin wani gari na falastin inda ake rigima yanzu falastin ga wurin annabi isa dai zai same shi bi babiluddin maluma sun ce babulud qaryatun fi falastin min qura baitul maqdis jerusalem ga akwai wani alkarya wurin nan wurin dujal zai sheka da gudu ya bi nan ya bi nan yana kaiwa wurin nan zai ga annabi isa annabi isa daga nan annabi isa zai kashe shi bayan annabi isa ya kashe dujal ya kare sai ka gana ta alhamdulillah alhamdulillah akwai wasu mutane wanda yake asamahumullahu wa hafizahum min sharri dajjal wanda yake ubangiji Allah ya kare su game da barin sharrin dajjal sun samu kansu suna tunani ya za mu yi da batun dujalin ga shi annabi isa ya bullo suna cikin damuwa